سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس daga hanyoyin sunan annabi a kaya tarko istimalis samma barin yaƙe kurman yaƙe mutum yana da shi ya yi yafe babu wani abu a ciki wal'eti ba haka mai kama na jin ilimi wujuban hmm? shine wannan an ta sha ba don da kan yau ba zan fasara shi ba ba san ma za ka yi shi sau dubu za ka bai ka shi sau dubu di diga ga babu wanda babu kaza mutum ya yafa ka gan shan ma kuma gashi nan ma na manta ma da sun fassara ma bari kila sai ka rike shi a ciki za ka fi da fasa a ciki hmm. wato jallabi a tsaro ku take ta ko ina duk gudun da za ka jallabi wa za ka zai mai kyau ba irin ta ka dafa kawo yanzu ka dubi ta ibrahim ka gani da ke jallabi a kafin na kake kafiya da fatanta da menene ne amma ku ta ka ga an yada haka kallon da ke wace kai ma ka an yaga wani ma da yin da kaɗin duba din ne ba wasa a ga an yaga nan saboda kawai mu ji daɗin ta ha yafe na yawan na kawai su mun yafe ake kuma yanzu ku ɗauko gashi na a gaban mu yanzu dai me ke damu ku famma aku ba ku biyo ni ni kuma zan wuce da ku a littafin iya wa sunna anna abba sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lisatayn annabi ya hana kaya biyu wa an bai bai'atai ciniki biyu naha anil mulamafati wal munabazati cikin bay'i shi cinikin kenan an hana ciniki mulamasa an hana munabaza su makalmomi a shafa kada abu da yake ne mulamasa munabaza miko miko a wurgo a wurgama ba tare da an ba shi ne ita ga al'almuda ba fama hmm? a'a ah, ah, ainihin da yake da suna ba a yi shi ba libsatain bai a kai ita almulamasa shi ne bai ulawwal wanda aka hana lamusun rajuli kawbal akhar biyadihi billayl mutum ya shafa kaya da daddare da hannu au bin nahari ko da rana wala yuqallibuhu ba zai buɗa ya zama a ciki ba a wannan sai a sayar maka da jamfa a matsayin babban riga ko a ko ta yar jamfa da menene ya shara ce ku ya shara sai su mata wuyan babban riga ha a mata shi kana sai a nake ba wannan wanda zai zage ba irin wata riga na rasa kanta rigan fulani ne ko rigan yaraba ne na rasa gane kanta kada ka je ka ɗauka kana sa rigan fulani ka shi ta yaraba ce go an yi musharaka ne da juna suna nan wanda ake sawa yanzu a zamani a'a za a mata aiki a nan a za ka yi tabi nan tabi nan tabi nan kamar matsayi kamar kamar menene to da na zan bi ta sai na ce kai ka fa mu kai wai gari rigan yarbawa ya sa kada ma mana sawa eh wanne suwa su kenta. eh to babbar riga ma da na su zama babbar riga mai kawai da ya shara tunni abin da ke magana na ce ta na ke magana wanda za ga an masa aiki ashe ba jamfa ce ba shara ce to dai an hana dai ana magana ne dalilin da ke so a buɗa Kuma ka ɗauke ta sai ka buɗa ta ku gane sirrin kawai abin da ke so a ce yana ce sai ka buɗa aka ce shafa wa a yi masa. ba za ka kalle ta kamun nan ba ka ga yanzu misali akwai ana sa irin wani bulo in aka shi wurin yadi kowanne yadi sai ka gan shi zan a shi ne bulo ɗin ne wannan bulo ko da rana ko shi yana aiki da rana yana aiki balle da dare don da shi rumfan za ka sadda na yadi an yi rumfa haka tsaye haka tsaye duhu a ciki sai da bulo ya dukkan kowane ka gan shi haka na ce alaji don fita da shi waje kawai ne da dan kauye ne kaza kaza kaza ni ba hau wannan ba ya ce, ka ba da kuna kaya ne kawai da suna shi da zan kawo mu sai ka fice yaran sai ta ma dariya kan koyi da tsaye ya zai ya gaje ka fita shi da rana to nan ma yace ko ka hauka rumfa ka je kusa da ranar ko ka ka fi gani da su duk da gama za su kan ka suka shi zai yi shago ne na masuka sai ka gan shi da kewayi idan ka kai wayayye ne to nan ake cutar ka wanda ba a cutar ɗan ƙauye sai ya yi dalla-dalla ko kirgin kuɗi aka zo kire bude kaya kadari da yawo ko wuri ya yi da fara ko ya gama kai ka ka ce da ni ba kauri nake ɗauke kayan da ke fafa sai mugu ne in ne ya fama da fafa mutane guda a in dai za ka yi dan kirka to in ko za ka yi da abu a kirki a ce to na fara a wuce da akuyar ta gida ka je ka yanka maka yi sadaka da ita fi ma saboda ka shine aka ce an hana mula masa tun gane mula masa sai ɗayan muna baba ko munafasa an yambuda rajulu ila rajuli bi thawbihi mutum ya jefa wa mutum fa wa yambudu akharu thawbahu shi ma jeho mata haka ba a ce wajen wanda akwai kinkin da sai masa kasa a cikin akwai hula shakka ta kamin cikta, haka bayan zai baje kayan koli ya kai wurin sa'i shi na tsakiya bulunan na nan wannan kake so ko wannan su yaro naka zai kai wannan in ya tafi ba tafi cewar goma to fa kasa ya ce ba za ka wannan ba nan murgo ma ka je ka duba ka duba ka kalli mahaɗa ka kalli wane ne ka kalli wane ne daga nan ka ce ba su kai dakuna mutane ka yake ba sai za ka kace ka zaba ka hakuri duk zagin da sai ma ka shaidi macuta ne cutar Allah sai ya saka mara ne kunya ba ta amfani a wurin ba wurin yin ta ne ba ba cutar ka kunya ba ta hana ma ainihin kabi gaskiya an yi bazolar rajulu ilar rajulin da saubihi sai dai wancan shi kuma wa ‘yan yambuza al'akara sauwahu sai ya kunu zalika bai a huma min gairin nazari wala tarabin. Maka ganin an samu menene bai a kan yi ko a saboda kan yanzu gobe wani sai zai tambaye ne mu da masa wani sai ya tambayi munabara ya zai ga ta nan an ba ta wanda ke nan in ka tambaye ni munabara ko da yake kana da zawo da baka da mali tsarin an huta amma yanzu zuba a huta wasu na kwalita kwai saukari ke sun da wuri hmm. fatani da liffa guda biyu da shi na istima'ul lusamma wanda ku je ana ta magana da je ne waye waye ne ba shi nan nuhu ma shi to wasama an ji ala saubahu ala a atiqaihi mutum sa kayan sa kan ɗayan kafaɗo sa a yabadu ala hadi shiqaihi Ɗaya bangaren ya bayyana laisa alaihi sau wannan sai ake cin amma kenan nan ake ya fasu amma ana shirin wanda ma mutum zai ya fi cikin da hannu ba ciki a wannan ya halatta ana ya ɗaure shi shine ba fal ya khalid da tarafaihi ba laisa alaihi kawun kuma ba hafi tare da shi wallif zatar ukura ɗaya eh, kayan anin? keti eh, ba uku ya zama yi zaman jin iri bisaubi da bisaubi wa huwa jalisun laisa ala fardihi min ba wani abu a fardinsa ta kaga duk sun fito ku galib a samu an yi lifta sai an yi bai a kai to sannan kuma lifta sani aka ce istimalu samman an fassara shi sai ɗayan al'inki ba a mutu ya san jin kiri a matan ciki babu komai duk taimakon mutum aka yi wancan kuma mula masa munafaza nam layi alama ta kafi shi shafi nawa ne kai na mallake